ci gaba da karatunmu na littafin al mufarat wanda yau shi ne a darsu salis ashara darsunmu na goma sha uku a wannan littafi mai albarka littafin al'adabin mufarat na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira بن بالإزبة الجعفي البخاري رحمه الله من بابي نشدة babin da yake bayani game da sakanyawa mahaifa da ɗa zai wani abu ne wanda in ɗayi an iya cewa ya sakanyawa yawa mahaifansa za mu tashi a ƙarƙashinsa kan asar wanda yake bisa lissafi za mu ga cewa shine na goma sha ɗaya قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث آه، أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يدن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى آه، إن كل ركعتين تكفران ما أمامكما يا ما آه، ون نسكتك هم ناس أن يكسكوري ما أمهما سكسر هكذا wannan nuskar ba to ma amama kuma shine daidai imam al al-bukhari rahimahullah ya kawo wannan asar ta hanyar malaminsa adam shine adam bin abi iyas wanda mun karanta shi a baya a lambar asari na biyu za mu ga imam al-bukhari rahimahullah ta kansa ya kawo wannan asar eh, adam bin abi iyas akwai wani zai iya tuna abin da muka faɗa a kansa a wancan lokacin hmm? tunda an ce waiwaye adan tafiya ko kada mu yi ta tafiya kuma baya tana warwarewa eh, sai zamana abinda bahaushe yake cewa ana tafka kuma ana warwara eh, wanda ribar karatu shine rike eh, abinda ake gaya mana karatu shine cin ribar karatu da kuma cin gajiyarsa haka kuma bai samuwa dole sai ka tara hankalinka da tunaninka da zuciyarka kan karatu. to amma ya zamana ana barin waya a kunne a wajen karatu kana karatu kana susa to kaga bayan da za a yi ka gane abin da ake faɗa balle haka rike mai aka ce akan wani kuma ina ganin doka ce aka sa cewa lalle ana kashe waya ko kuma a sa ta asalin ga dukkan wanda zai dora ya kode amma daga yau insha Allah masu dora waya kan tebiri su yi rakodin su daina dorawa din mai bukata ko ya je karba wajen wanda yake asalin mai dauka ne an fahimta to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke bayuwa ya zanto ba ma rike mai ake cewa to shi kuma ilimi babban abin da yake bukata muhimman tashi da tara hankalinka wuri guda da nutsuwa yayin da ake ba da shi to na shi zai taimake ka ya baka damar rike shi da kiyaye shi kai ma sai ka waye gari cikin masu isar da shi ga al'umma ah, adam bin abi iyas sukan ce abu iyas shine abdurrahman wasu kuma sukan ce abu iyas sunansa nahiya sai zanto adam bin nahiya ko kuma adam bin abdurrahman amma dai ya shahara da adam bin abi iyas wanda fiqa ne ya rasu ya tana shekara 220 zuwa 21 wato a ƙarshen shekara ta 220 kuma a farkon shekara ta 221 Allah ya masa rasuwa malami ne na imamul bukhari rahimahullah eh, malamin imamul bukhari rahimahullah sannan kuma imamul tirmizi da Imamul nasa'i da ibn majah su kuma sun yi ruwaya ta hanyarsa bi tariqil wasita shi kuma bukari bi tariqil mubashir wato shekul bukari ne sannan kuma shekhu shiyuki tirmidhi wan nasa'i wa ibn majah da ma al-imam abu daud amma wajen sunan a littafinsa kitabun nasikh wal mansukh shi ma ya ta hanyarsa angani zuwa ga شين shine shu'batu الحجاج آه، أبو hajjaj الواسطي آه، ثم البصري العتك آه، شيكم حدثنا سعيد بن أبي بردة قال شيكم يتي سمئت أبي ناجبا بانا شينيوا abu burda abu burda ah, abu burda wasu ce sunansa amir wasu ce sunansa alharif amma dai mafi shahara amir ah, yuhaddisu yana zantar da su wannan labari cewa annahu shahida na umar lalle shi ya halarci abdullahi dan umar abin nufi ya kasance tare da abdullahi dan umar yana tare da shi yana wurin da wannan al'amari ya faru shine ma'anar shahida bina umar daga shahida yashhadu shahadatan idan aka ce ash-shahadatu wato abin da yake fili yake bayyane to ka idan mutum ya zanto yana wuri to sai ce shahida saboda mai abin da yake wurin a bayyane yake gare shi to daga naka samu ash-shahada da haka ita ash-shahada diddul ghaib wato kishiyata wato ainihin al-ghaib da aka ce al-ghaib daga ghabe ghaibu ghaiban shine abin da ya faku abin da ya koyi ka ganin sa dan haka Allah yake hada su matare da juna eh, dalika alimul ghaibi Wa shahadati al-azizur rahim kaga an kawo alghaibu sai aka kawo mai ash-shahada li'anna ash-shahadata bid alghaib wato kishiya ce ta shi ainihin alghaib alghaib kuma shine abin da ya ainihin wato ainihin ba daga nan ka samu ash-shahid wato ainihin ismul fa'il daga nan samu al-mashhud ismul maf'ul kenan wa shahidin wa mashhud an gane da kyau ai ma'ana shahida hadartu آه، شهد أي حضر شهدت حضرت آه، للي شياها لرشي آه، عبد الله بن عمر ورجل الهالم كما جا ونمت ورجل الواو هنا واو الحال حال كسنتي ونمت يماني أن يما يماني ونن يا دن يا النسبة wanda nisbatun ilal yaman tana dangantuwa zuwa ga yaman to shi kuma dan yaman dan haka sai aka ce masa yamaniyu mutumin yaman ne ya tufu bil baiti yana kewaya wannan ɗakin na ka'aba yana kewaya shi ana shi na abin da ake cewa tawaf daga tawafa ya tsufu tawafa an gane ba idan aka ce tawafa ma'ana ya kewaya kenan shine fatafa alaiha qa'ifun min rabbika wa hum na'im an gane ba daga nan kuma aka samu ainihin ainihin al-ta'if wanda yake mai kewayawa din kenan al-ta'if ismul fa'il wanda yake mai kewayawa innal ladina taqu idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun an gane da kyau shine at-tawaf yana kewaye wannan daki a alif da lamun da yake cikin albayt lil ghalaba lil ghalaba ma'ana dakin ka'aba ake saboda haka idan aka ce albayt abin da yake mafi rinjaye dakin ka'aba ake kamar ainihin wajen annuhat malaman nahau idan suka ce ma alkitab to kaga alif da lam da yake cikin alkitab lil ghalaba ba suna nufin kitabu si ba an gane da kyau ba saboda in nahu inda suka ce alkitab mafi rinjaye abin da suke nufi shine me alkitab na ainihin imamun nuhat shine si ba to shine alif da lam ana lil ghalaba hamala wa hamala ummuhu wara'a wahrihi wato ya dauki mahaifiyarsa a bayan gadon bayansa na yake nufi da wannan ma'ana ya goya ta a bayansa a azzahar wato anishi shine gadon baya an gane ba saboda nan gadon baya ya kunshi ƙarfi na mutum sosai to da sai kira su da mai da azhar shi yasa koda koda koda kaya ne wanda yake ne nauyi wanda ba za ka iya cira shi da hannu ba ka ɗauka shi haka to za ka iya kwanta sai a tsora ma a gadon bayan ka sai ka yi sai ka ɗauke shi amma inda a hannu ne ba za ka iya ba ko a ka ko ka iya ta sai ga ana samun tangal-tangal ya za za ga masu irin dakon hatsin nan ko dawa ko masara za ga mafi yawa kafin ga wani ya ɗauka a kasa za ga dai mafi yawa a mai a baya saboda bayan yana da ƙarfi shi za aka ce masa azhar azhar an gane ba eh azhar wato wanda asalin shi ne a shine alquwa ƙarfi don haka wanda yake karfafar ka da abu sai a ce masa ne az shi ne wal mala'ikatu da zalika zahir an gane ba ma'ana masu ƙarfafawa wanda za su yi rinjaya shine hulabi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida li yuzhirahu ay li yughlibahu mun gane ba domin ya rinjayar da shi kan dukkan addinai ma'ana ya zanto ya fi karfin su kenan an gane da kyau ba wannan shine abin da shine kaifa wa in waharu. alaikum an gane ba ma'ana su samu rinjaye akan su zanto sun fi karfin ku to la yarqubu fikum illan wala dhim gane ba yuridunakum bi aqwai wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun to kai fa in yadhharu alaykum anan suka samu karfi suka fi karfin suka zanto suna sama da ku to anan kaga magana kuma ta riga ta kare kenan to wannan shine azhar zahar gadan baya to sa kuma sai a ce azhur azhur ma'ana gadadan baya za a ce kenan gadan baya bayan gadan baya kenan ana ne gadan baya da yawa ke a zuhur kenan an gane ba walan ma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun kaga a zuhur wara wara'a zuhurihim ma'ana shine az-zahab kenan gane ba wa yaqulu yana mai cewa inni laha ba'iru hal muzallal lalle ni laha ga ita ma'ana wannan mahaifiyar tawa to ba'iru hal muzallal matsayin raƙuminta ne wanda yake al muzallal abin horewa sai yanda aka yi shi ba shi da zaben kansa abin horewa abin kaskantarwa gare ta duk abin da aka sa shi to yi zai ba shi da zaben karan kansa ne ma'anar mai almuzallal e, Isimul mafa'ul ne na zalla ya zillu zalla ya zillu mun gane ba e, zillan wa zillatan wa mazalla an gane kyau na dai eh, kaskantuwar abu da rishinawar abu sai ce in udu irat rikabuha eh, idan abin hawanta wanda take hawa kamar raƙumin kenan da sauran abubuwan hawa an razanar da shi ya firgita ya tsorata ma'ana ya kasa to lam ud'a to ni ba a razanar da ni ba ma'ana ni ba zan gajiya ba ni ba zan kasa ba daga azza'ar azza'ar shi ne alfaza'u wal khawf eh, firgita da ɗan rasana ma'ana dai abin nufi shi yana nan diman da'iman wajen yi wa mahaifiyarsa hidima babu abin da zai bashi tsoro in ma na nauyinta ko na yau da gobe ko na abin da yake mai kama da haka yayin da ya gama faɗin wannan magana sun maƙala sannan sai ce ya bina umar ya kai Allah ɗan umar a tarani jazaituha ah, shin kana gani na na sakan ya mata game da hudu ta mun jazaitu dama ya ce mai babu jaza'in walidin kaga daga jaza ya jazi jaza'an dinkin a tarani idan kuma ka ce a turani jazaitu a turani sai zan to shin kana zaton ni na sakan ya mutu kana tsammani ni na sakan ya mutu to da haka fataha shi ya fi kyau a tarani jazaituwa shi kana ganin ni na ya mata yana tambayarwa sahabi abdullahi dan umar kala sai ce la a a ina baka sakin ya mata wala bi zafratin wahida ko da gurgudan nishi daya da ta yayin kudarka baka sakin ya mutu wannan ba sun matsafa bin umara sannan shi ma ɗan umar sai ya tsawafi kaga sun ma'anan wannan adafin ne littarahi wanda yana nuni a kan me sai da shi wannan mutumin ya matsin ya gama tsawafinsa ya yi komi da komi sannan ya bayo Allah ɗan umar wannan tambayar sannan Allah ɗan umar ya masa wannan bayanin bayan dukkan waɗannan abubuwa sun gudana sannan shi ma sai je ya kama tsawafinsa shine sunna sannan tsafa bin umar na umar shi ma ya tsawafi bayan ya gama fa'atal makama sai ya zo makama ibrahim fasalla raka'atain sai ya sallaci rako'i guda biyu sun makala sana sai ce yabna abi musa ya kai ɗan abi musa wa yake nufi da wannan magana shi abu burra wanda abu musa ne abdullahi bin qais radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dan kabilar Asha'a wanda babban kaka na kabilar kenan ke yasa ake ce masa al-ash'ari wanda kamar yadda ya tabbata cikin Bukhari da muslim manzon Allah ce hum minni wa ana minhu su daga ni suke nima daga su nake ma'ana dan girmamawa saboda abin da suke na taimakon juna na al-muwasat wal musawat ma'ana sukan ware lokaci kowa da kowa sai kawo abin da yake da shi mai dubu daya mai dubu dari mai miliyan daya mai miliyan biyu mai miliyan goma mai naira hamsin mai naira biyar mai kucika mai kwandala kowa da kowa sai kawo duk abin da yake ji duk kankantarsa idan kowa da kawo kawo abin da ya kawo to sai kuma a hada sai kuma a zo a yi da ba daidai Eh, ba cewa wannan miliyan goma ya bayar wannan kuma naira hamsin ya kawo a sai a yi raba daidai hakan abinci ne ba to saboda wannan sai manzala ce hum minni wa ana minhu suna wani ni nasu ne hadisin yana bukari musu an gane da kyau to kaga su yanda suke yi fa kenan to wannan sunna kuma dai har yanzu mu dai ba mu ganta ba har yanzu eh wanda ya kamata a samu yan kunar bakin wake mun gane ba a wannan bangaren yace yabna abi musa ya kai ɗan abi musa inna kulla rak'atayn lalle kowace raka'a guda ɗaya cikin wa innan guda biyu ma'anar zancen kenan amma abin da yake nufi a nan ya kawo kulla domin ƙarfafawa ai inna kulla raka'atain waɗannan raku'o'i guda biyu ma'ana da dai tukaffirani ma ama mahuma sukan kankare ma ama mahuma abinda yake gaba gare su na zunubi a nan da yake nufi da abinda yake gaba gare su abinda yake nufi aikin laifin da ya gabace su wanda kai kafin kai waɗannan rako'i ba wai nufin bayan rako'i ba in kai zunubi a nan gaba za su yi ne za su kankare ba wannan ake nike ba an gane da kyau ma'ana su kan kankare abin da ya gabatar na laifi a baya su kan kankare abin da yake gaba gare su na laifi to wannan asar isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga zaɗin umar haka al'imam abubakar manil bihaki shi ma ya da cikin shu'abul iman amma muhtasara a takaice da kai fadin shi wannan wanda imam lukari ya kawo ba sannan haka al'imam bazar shi ma fi da shi cikin musnaf nasa kwatankwacin sama marfu'an da isnadi wanda yake mai rauni an gane da kyau amma da ya tabbata mawkufan zuwa ga shi abdullahi bin umar radiyallahu an wa ana abi wannan asar daga cikin abin da muke fahimta ƙarƙashinsa mun fahimci yadda magabata suke lazimtar inda mutanen kirki suke mun fahimci haka cikin wannan asar ta yadda abu burda bin abi musa rahimahullah yake ba mu labarin cewa lalle na halarci abdullahi dan umar abin nufi na zanto tare da abdullahi dan umar to wannan kuma daman shine abin da ake bukata ga kowane mutum ya zanto yana kusantar mutanen kirki da wurin aiki na kirki da inda ake wanzar da aikin kirki to ko da ba na kirkin ba ne sai ga shi ma kuma ya zanto mai ya zanto na kirki ne don haka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin shi dai abi musa al-ash'ari abdullah bin qais radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ah, yake cewa misalin wanda yake zama da abokin zama na gari kamar misalin ne sai ya turare ne ma'ana wanda yake da mai sai da turare kuma abokinsa an gane da kyau to imari ya siya turaren a wurinsa wa'in ma shi mai sai turaren ya ba shi kyauta wa'in ma kuma ya jikin shi kaga ba ba asara riba ce kaga in ma ka siya riba ce in ma aka baka riba ce in ma ka ji kanshin riba ce to misalin wanda yake zama da mutumin kirki to kamar misalin abokin mai turare ne wanda yake tare mai turaren kodi shi amma misalin wanda yake zama da mutumin banza to kamar misalin mai zama da makeri ne a makera in ma dai wuta ta kwallo ta kona maka kaya wajen izautar wutar da yake wa'in ma kuma ka juwari ɗayan bin sai ya faru ko kaga ba ne ba riba wato annabi manzo Allah yana nuni akan yanda zama da mutum ya kan yi tasiri ga mutum in wannan mutum na kirki ne to zama da shi yakan maka tasiri haka in na banza ne yakan maka tasiri an gane da kyau ah, to da haka ma kamar yadda yake hadisi cikin sunani a abi da jami'u tirmizi manzala cewa ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali so da mutum yana kan addinin masoyinsa ma'ana aboki yakan saurin ja mutum karai. saboda haka sai manzala ce ka duba wa za ka kaunata ya zanto abokinka a wata ruwaya ma cikin sunani a abi har yanzu sai ce la sahib illa mu'mina wala ya ya'kul ta'amaka illa taqi karka yadda ka abokanci mutum sai wanda yake mumuni mai tsoron Allah domin abokanta ta kara maka imani kuma karka yadda wani ya zanto abokin cin abincinka sai wanda yake mai tsoron Allah domin za a haduwa ana cin abinci to kaga dole za a samu mai sabo yau da gobe to nan ma sai ga an sami wato anishin matsala kenan in ya zanto wanda aka yin hakan da shi ba mutumin kirki ba ne ya zanto kuma mutumin kirki to kaga sai a cire ba to mun fahimci wato ainihin haka ah, sannan kuma a wannan asar mun fahimci ne ah, shar'antuwar tawafi mun gane ba tawafi abu ne wanda yake masharu shar'antacce mun fahimci haka cikin wannan asar sannan kuma da man ga dalilai da yawa sun nuna haka wal yatawafu bil baitil atiq gane ba ga shi nan abin nan inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim to kaga haka kuma shi ma annabi ibrahim addu'ar da yake nan أغني أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كاغا ما تيرو قولي لسورن سو غا أبن الله يا نونا مصر كي تاكي آه، سورة كي سورة الحج كما آه، للطائمين للطائفين والقائمين والركع السجود من قال آه، لكم wannan kenan ah, sannan mun fahimta a wannan asar eh, mutum zai iya goya mahaifiyarsa in bukata ta kama babu laifi ka yi kan zama wajibi wani lokaci mun fahimci haka ta daga shi yana ɗauke da ita a baya eh, in bukata ta bari ka iya goya mahaifiyarka a sakamakon ba ta da lafiya ko a sakamakon wani dalili cikin dalilai a ce gurguwa ce matsala gida ya kama da wuta ko wani abu ya faru ita ba za ta iya fita ba to kaga anan goyonta ya tashi daga halacci ya koma mai wajibi kaga ya zama dole saboda cesar da rayuwarsa sannan mun fahimta a wannan asarar. ya halatta a goya mutum a baya a yi ɗawafi da shi a kuma ɗawafinsa ya inganta inda hakan bai inganta ba ka gada mai da rabi umar ya masa mai ya masa musun haka sannan kuma yin hakan da ya shi gaban sahabbai sanin cewa mai hakan abu ne wanda yake sananne kenan ana yi to babu laifi to musamman kuma gashi yanzu an sami ci gaba na me na kujera ah, na keke da dai sauran abubuwa masu kama da haka sannan mun fahimta a wannan asar ah, ah, halarci mutum iya faɗin wani abu na falalar kansa in bukata ta kama ta yadda ya ce idan ababen hawa gaba ɗaya sun yi to shi ba zai ke ba shi dai yana nan kan zantowarsa a matsayin mai raƙumunta abin hawanta in ma wani abin hawa an razana da shi ya firgita to shi ba zai razana ba ina nan a matsayin raƙuminta to ashe kaga babu laifi mutum ya iya wato anishin faɗin wani abu na falala tare da shi idan bukatar haka ta ainihin me kama ah, kamar yadda ah, hadisin ah, aisha wanda yake cikin littafin sahihul bukhari manzana sassanar ke ce da ita kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar ah, na fa kasance gare ki ta fuskar me kyautata miki da miki hidima kamar matsayin abi zar'in li ummi zar'in manzo Allah ya gaya wa Aisha radiyallahu anha wannan magana ah, a wata ruwaya cikin musnad na Ishaq bin rahuya sai da ce ina bala anta khairun min abi zar'in li ummi zar to ai kai kafi kafi abi zar'in da wai kafi abi zar'in da ummi zar kafi a wata ruwaya ma cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da shi musnad na ishaq bin rahuya sai dake cewa to waye ma abu zar'i kuma ma'ana idan ana maganar ka waye abu zar kuma ai ba magana na abu zar kuma fa ma abu in wallahi haka zanto gare ni kamar gare shi ga ga ummi zar to kaga wannan wata falala ce ta shi manzo Allah ga Aisha radiyallahu anha yayi ne ya ainihin ambata mata ambata mata na kyautatawa da yake mata da hidindumu da ainihin ah, sauransu kamar yadda masu sharhi suka yi bayani kamar yadda ibn nasiruddin ya yi littafi akan shi wani hadisin rai'ul fari'i rai'ul fari'i bi sharhi hadisi ummi zama tare da kuma wancan sharhi shi mana alqabi iyad bin musa bughyatul ra'it lima tadammanahu hadisu ummi zar'in min alfawaid wanda shi ibn asadi a damashki cikin rai'ul fari'i ya ambaci fa'ida ɗaya har talatin da biyar karkashin wannan hadisi to wannan abin yana daga cikin fa'idodin ma'ana ka faɗi wani abu na falala da ka yi wa mutum ka ambata masa in bukata ta kama sannan mun fahimta a wannan asar cewa inda mutum zai yi wa mahaifiyarsa wannan abin to farin da bai sakan ya mutu ba sai da ce ya yi ya kyautata eh, A hanya ɗaya ce wadda za ka bi ka yi mai ka ya ita ce hanyar da muka karanta a wancan hadisin da na abi huraira ka same ta tana baiwa ka siye ta ta intu amma in banda wannan hanyar to duk wata hanya da za ka bi to kare a ce ka kyautata amma ba za ce ai yau kuma an riga an yi biyan bashi ba ba abin nan ɗaya da ɗaya an fanshi da zai yi ba sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma shar'antuwar yin nafila ta raka abi aina a makama ibrahim inda ce fa'atal makama fa salla raka'ate sai ya zo makama ibrahim ya salla ne rako'i guda biyu to daman kuma Allah ya ce ne wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ku riƙi makama ibrahim a matsayin ne wuri na ainihin sallah inda ya taka shi an yayin da suke gina ɗakin ka'aba eh, ku rike shi wattakhidhu min makan ibrahima musalla bacin abin da umar dan khattab yan iya ba da shawara kai kamar da ke cikin bukhari da muslim cewa ina ma rasul kariki makam ibrahim a matsayin mai wurin sallah cikin abubuwan da umar dan khattab ya faɗa kuma Allah ya datar da shi ma'ana Allah ya goyi bayansa wanda asyudi ma yana da risala akan haka to sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqam ibrahima musalla sai aka sami kira'a kuma ta al-imam nafi' da abdullah bin amr an-nishami kira'a sabaiya mutawatira wattakhadhu min maqam ibrahim ma'ana sirriki maqam ibrahim a matsayin wurin sallah me wannan yake baka umarnin da Allah ya bar an yi min an karba amma ya aiki da shi an gane da kyau wannan kenan sannan mun fahimta kuma a makamu ibrahim nafila ake raka'a nawa raka'a biyu ce fa sallah raka'a ce sannan mun fahimta kuma a wannan asar cewa sallan nafila takan zama mai sababi na kankare zunubin mutum sallan nafila don haka hadisin usman bin affan wanda yake bukhari da muslim yayin da ya alwala ya nuna wa almajiransa su humran bin aban yadda manzo Allah yake sallarsa sai ce yadda ku gana yinan to haka na ga manzo Allah yayi alwalarsa yadda nuna muku alwalar nan to haka na ga manzo Allah yayi alwalarsa sannan kuma sai manzan Allah ya ce man tawabba na hawudu ihada sun masalla raka'atai la yi haddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ah, dukkan wanda yayi alwala na hawudu ihada ah, kwatankwacin wannan alwata a wani lafazin na imam bukhari cikin sahih bukhari misla hadha alwudu irin wannan alwala sun masallar raka'atai sannan ya sallaci rako'i guda biyu mun gane ba wannan rako'i guda biyu ya shafi mai sallar nafila kuma ya shafi sallar farilla kamar salatu subu kaga raka'a biyu yake sannan ya shafi hatta ragowar sallolin ma ga matafi wanda yake yin mai kaso. an gane la yuhaddisu fihi ma nafsa bai farar da wani abu da tunani a ransa ba a cikinsu yayin da yake yi su kaga la yuhaddisu kaga wannan ah, fiɗiri ne wanda yake ne muta'addi ba lazim ba dan nuni kan cewa ma'ana inda zaka yi waɗannan rako'in guda biyu bayan kayi alwala irin ta manzon sallam sai zan to kayi tunani amma tunanin zo maka yi ba kai ka nemo shi ba a ya faɗo maka haka to dai har yanzu kana da wannan falla dan ba ce la ya hadusu fihi ma nafsuhu ba kaga sai zama lazim ke amma la yu yuhaddis kaga haddasa yuhaddisu tahdisan muta'addid mana kai da kanka ka nemo tunanin wani abu a cikin wannan sallolin to in kai haka to shikenan babu babu wannan fallar wannan shine sharadin da manzo Allah ya sanya amma idan baka farar da wani tunani ba abin ne ko da tunanin ya zo maka amma ba kai ka nemo shi ba to babu komai za a gafarta maka abin da ya gabata na zulubin na zulubin ka an da kyau to shi kuma tunani eh, iri biyu ne ah, akwai tunani wanda yake bangaren tunani mai kyau kenan wanda yake da alaka da ita sallah din kansa ma'ana ka tashi kana sallah cikin sallah sai karanta wasu ayoyi cikin karatun sallah da yake sai suka tuna maka azabar Allah sai ka tsaki ta tunanin azabar Allah da makoma da kaza da kaza to irin tunanin babu matsala da tunani wanda yake da alaka da sallah din kai sai a wannan bangaren har yanzu sai kuma tunani wanda yake ba shi da alaka da sallah amma kuma dai ya shafi wani aiki na alkhairi ma'ana kana cikin yin sallah sai ka tuno wata mareniya mace ce mijinta ya mutu ba ta da kowa sai yake tunanin yaya za ka yi ka sadar da alkhairi zuwa gare ta ka tuna wancan hadisi na yake cikin sayil bukhari as-sa'i ala armala kal mujahidi fi sabilillah wanda yake ta kokari ya ga ya taimaki wa take marar gata to ka bar mai yin jihadi ne cikin yada tabarkin Allah a kasa kake ta kokari ko kana cikin wannan sallar sai ke tunanin ya zaka ka samu damar kai azumin nafila kai sallar dare ka sada da alkhairi ga wani ka sada da zumunci kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to irin wannan tunani shi ma zai cutar da sallah babu komai a cikin sa shine ya tabbata ga Umar dan Khattab kamar yadda yazo cikin sahih Bukhari mu'allakan a kitabul amali fi salat Abubakar ibn Abi Shayba ya kawo shi mausulan a musannaf nasa bi isnadi sahih Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa inni la ujahhizu jayshi wa ana fi salat lallai nakan samu damar yadda zan shirya rundun yana yaƙi yayin da zan to ina yin sallah wana in na kama sallah to lokacin tunani mai kyau yake zo min yadda zan shirya rundunar mayaka yadda zan tura dakaru zuwa ga ƙasa kaza kuma inda za a tsara abin ta yadda za a samu cin nasara to kaga inda irin wannan yana na kaga da umar bai haka to wannan bangare na farko kenan bangare na biyu shine bangaren tunani wanda yake mara kyau to shi wannan in yayi yawa yakan bata sallah amma in bai yawa ba ta yanda mutum eh, eh, zai sauri ya ture shi ya kawar da shi ya zama sai ya ture shi to nan babu komai an gane da kyau ah, to ah, to to wannan kenan ah, saboda haka salloli na nafila da kuma salloli na farilla suna daga cikin abubuwan da suke zama sababi na kankare wa mutum zunubansa sa wancan hadisin ma da yake cikin sayi muslim na abi huraira a as-salawatul khams wal jumu'a ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanibatul kaba'ir salloli guda biyar juma'a zuwa ga juma'a ramadan zuwa ga ramadan sukan kankare abin da yake tsakaninsu na zunubi mutukar dai an nisanci wato ainihin manya-manyan laifuka to wannan eh, da yawa daga cikin malamai suke cewa abinda ake nufi da kankarewa a nan ana nufin kananan laifuka as-saghaya eh amma manya wannan sai mutun ya tuba as-saghaya eh, dan Allah ce in tajtani buka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga wanda kilkum mudkhalan karima in ku nisanci manya-manyan laifuka za mu kankare muku sayyatikum munanan kuma na astaghfir daga ciki eh, to amma ka kaba'ir ɗin ma za su iya shigowa ciki saboda falla ta Allah subhanahu a ah, don haka kamar yadda Sheikh sami taimiyya ah, ya ambata cikin majamu fatawa juz'i na bakwai shafi na 487 zuwa shafi na 500 Sau ba guda goma da suke jawo wa ɗan adam ne a goge masa mai zunubansa ya ce abu na farko shine mai attoba tuba tuba wato tuba yakan jawo a kankare mutum ne zunubansa tuba ya yi wani zama tubu idan lahi taubatan nasu a sa rabu kuma an yi kaffira an kum sababi na biyu shine alistighfar neman gafara Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar wa inni la gaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada yace sababi na uku shine al-hasanat kyawawan ayyuka wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin fa ulaika yubdilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim to ka kyawawan ayyuka sallodi sun shigo ciki shi yasa manzo Allah ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim cewa ah, man qama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka ce man sama ramadana imana wa hatisaban gufar lahu ta kaddama ainihin min dhanbi ah, man hajja hadha albayt falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubi kayomi waladatu ummu kamar yadda yake cikin bukari da muslim to kaga duk wannan mai ayyuka ne kyawawa ce sannan sababi na hudu shine mai du'a'ul mu'mini addu'o'i da mu'mini za su maka yan uwanka da mu'mini cikin aljanu da mala'iku da mala'iku su ce wa yastaghfiru ladina amma sannan yace sababi na bai shine shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ceton manzon sallallahu alaihi wasallam ceton annabi ya kunshi me addu'a da zai ga bayi masu imani da kuma cetonsu da zai daga zabari ya shiga ciki tunda Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum ka nema mu mu nema za da mu nema ta gafara dole daga cikin mai ceton manzon Allah sallallahu alaihi sannan sababi na shida shine ma ma yu'malu lil mayt min a'malil bir wato abinda ake aikata mamaci na ayyukan kirki bayan ya mutu kamar su sadaka da sauran abubuwa masu kama da wannan an gane ba sadaka da sauransu Allah kai ladan zuwa gare shi da sauransu yace sababi na bakwai eh, wato anishi shine ahwalul qabr bilha ahwalul qabr wato matsalolin kabari fitintunan kabari to su ma mu ne alkhairi ne domin sukan zanto sababin ne kankarar kurakuransa an gane sai sababi na na takwas ya ce sannan kuma shi ne ainihin almasa'ib masifu da bala'o'i ciwon kai zazzabi karyar arziki tashin hankali wani ya muzanta ma wani ya bata maka ba ya taba da cikin bukari da musulun ba Eh? babu wata musiba ya sami mutum wanda yake mumini hatta kaya da zai taka Ba ce sai ya zama kankara ga kurakuransa haka ne ko ba ka ya maza cikin bukari cewa wanda Allah ya nufa da alkhairi sai ya jarrabe shi da musiba yusuf min ko ba ka bane da almuwatta ta imam malik riwaya ce ya haya bin ya haya alnis alama ce mata alkhairi Allah ya ne ya jarrabe ka da wato an shi musiba Eh, amma kuma alkhairi yakan tabbata in kai hakuri kuma kan musibar kuma amma an ka zo mai raki ba to ta kuma an samu matsala sai na nawa yace sababi na tara shine kuma ahwalu yawmil qiyamah ahwalu yawmil qiyamah matsalolin ranar alkiyama to wannan su ma ga mumuni ne kankara ne ga kurakuransa sai sababi yawma wannan shine na kashe wanda ya ibe taymiya ya kawo yace shine kuma afwullahi wa rahmatuhu wato ya fi Allah da rahamarsa Allah shi da kansa kawai ce na yafe mata fa aljanna tunda kawo da imani dukkan laifukan da ya kai je ka an yafe maka to amma karka dogara da wannan to kana da masaniyar kenan cewa kana da gaskiya wanda Allah ya ce ku tafi na yafe mu inda baka da masaniya sai kai yi kenan sai ka jajuci wajen ayyuka na don baka san to ta iya baka daga cikin wanda Allah ya ce ku je na yafe muku to ashe kaga mai hankali sai ya tsaya jajuce kenan ya nutsu ya tara hankalin wuri guda sannan wani asar kuma yakan nuna mana falala sallar nafila umuman khususan kuma musamman a makama ibrahim an gane da kyau قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث آه، قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل آه، أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا وتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله الإمام البخاري رحمه الله آه، يا كاونا أثر ta hanyar malaminsa abdullah bin salih wanda ake masa alkunya da abi salih sunansa abdullah bin salih alkunyarsa kuma abu salih an haife hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shekara 135 ya rasu kuma hijira tana da shekara 200 da ashirin da biyu zuwa da uku wato ƙarshen ashirin da biyu an shiga ta ashirin da uku yana daga cikin rijal na imamul bukhari da tirmizi da annasa'i da ibn maja imamul bukhari rahimahullah bi tariqil mubashir li'annahu shaykhuhu mubasharatan amma a tirmizi annasa ibn maja su kuma bi tariqil da akwai tsani sakai to shi wannan abdullahi bin salih saduqun ne saduq wannan kaga ad-darajatu dunya kenan in ka danganta da athiqa wanda kaga shi ad-darajatul uliya kenan ita ma kuma ala maratibiha wa darajatiha domin kaga sikatun sika gaba yake da sika kamar yadda sika kuma gaba yake da saduk to shi wani abu bin salih sadukun ne wannan shi ne abin da yake asal don haka الإمام أبو زرعة الرازي أبيد الله بن عبد الكريم يتي وتؤنش حسن الحديث كما ذلك كتاب الجهل والتعظيم هكا شيما أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنزلي عبد الرحمن بن أبي حاتم أنشي أبو حاتم كتوانة بيبابانا كما ذلك كتاب الجهل والتعظيم أحرف العين جمد عبد الله بن صالح ya ce ai mutum ne wanda yake sadukun ne amintacce ne ma'ana ba shi da matsala sai dai akwai ruwaya da shi ibn abi hatim ya kawo a kitabul jahi wa ta'dil zuwa ga abdullah bin ahmad bin hanbal zuwa ga babansa al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah game da shi abdullah bin salih sai yake cewa a ƙarshen lamarinsa lamarinsa ya ɓace ma'ana hadisinsa a ƙarshe ya zanto da matsala wanda kuma shi ma abu hatimin nizazi ya faɗi magana irin wannan yana kitabul jahi wa ta'dil cewa masu inkarin hadisan abdullah bin salih wato sun yi inkarin hadisansa ne a ƙarshen lamarinsa a ruwayoyinsa na ƙarshe ya ce wannan kuma ya faru ne a sakamakon mai khalid bin najih ya ce shi kuma ya kasance kana yafta'ilul hadisa eh, rajulun ne wadda kazzab yakan ƙirƙirar hadisai na ƙarya to nan sai ya bayu ya cakuda al'amuran eh, hadisan shi abu bin salih to sai ya haifar da matsala sai eh, zanto akwai iktila amma shi a karan kansa sadukun don haka eh, abu hatim muhammad ibn hibban al-busti a littafinsa kitabul majaruhin yake cewa abdullahi bin salih shi a karan kansa hadisinsa karɓaɓɓe ne ba matsala ya ce amma sai dai makocinsa ya zalince shi ya ce amma shi a karan kansa ba matsala to haka ibn abi shi ma cikin alkamil fi du'afa irjala fada ya ce shi Allah bin sali mustaqimul hadis ne shi hadisinsa a karan kansa ba matsala hadis ne karɓaɓɓe in ta hanyarsa amma sai dai ya sami matsaloli daga baya amma shi a karan kansa ba shi da matsala an gane da kyau abu na farko kenan abu na biyu wajen cewa yana daga cikin rijal na imamul bukhari idan aka ce wa ne daga cikin rijal na imam bukhari to kai yana nufin me cikin sahih bukhari in ba sahih bukhari ba to anan sai ayi sai ayi tamyiz a ce fil adab al mufarrad ko fi juz'u al qira'a khalf al imam ko fi juz'i raf'u al yadayn ko fi al adab al mufarrad ko fi khalqi af'al al ibad ko fi al tarikh al kabir wal awsat was saghir da sauransu amma da aka ce wane yana daga cikin rijal na imam bukhari alal itlaq to ana nufin mai sahih bukhari to shin imam bukhari yayi ruwa hadisi ta hanyar abdullah bin salih ruwaya mausula ko kuma a'a ya ambaci hadisi ta hanyarsa ma'ana ta'alikan domin idan imamul bukhari ya kawo hadisin mutum cikin sayyid bukhari sai zanto ya kawo hadisin nasa ta hanyarsa amma a matsayin mai mu'allakan ba mausulan ba ba mausul ba ba muttasilan ba ba mu'tasilan ba a'a mu'allakan ya kawo hadisinsa to shi wannan za a cina daga cikin rijal na bukhari a'a ba za a ce ba saboda me saboda sunan littafin sahih bukhari shine mai al-jami'ul musnad as-sahihul mukhtasar min umur rasul sallallahu alaihi wasallam wa wa ayali kaga al-jami'ul musnad al-musnad ashe kaga dukkan hadisin da yake cikin sahihul bukhari wanda ya zanto ba musnad ba kaga bai daga cikin me hadisin sahihul bukhari dan haka ba za ka ce bukari ya rawaito sai ka ce mai bukari ya ambace shi mu'allakan ya ambace shi ta'alikan cikin sahih bukari ta'alikar kuma na bukari suna da bisa siga bi imma bi sigati tamrid kamar ce ja, qala dhakara warada to wannan yakan nuna me karbuwar shi wannan hadisin wajen imam bukari imma kuma bi sigati tamrid kamar ce ruwiya qila huqiya yuqal da sauransu to ne yakan cewa to shi wannan hadisin yana da matsala ta iya wa zanto ya inganta kuma ta iya wa zanto bai inganta ba wannan kuma shi ya fi yawa sai ta fuska ɗaya imam bukari yakan kawo hadisi mu'allak cikin sahihi bukari wanda ya tabbata hatta a wurinsa amma sai ya kawo shi bisigati tamrit ya ce zukira ko yuzukaru ko yuqalu to anan abin da yake nuna maka yana maka ya kawo shi wannan hadisin da bil ma'ana la bil lafaz da ma'anarsa ya kawo maka bai kawo maka shi da lafazin sa ba an gane da kyau don haka zamu ga hadisi abin Abbas na game da ruqya ga karanta Fatiha ya zo kan Allah bin Abbas kaga Bukhari ya kawo shi mu'allakan bi sigati tamrid kuma sai ya kawo shi mausulan kuma har yanzu cikin sahih Bukhari don haka akwai wannan wani lokaci yakan kawo hadisi mu'allaka bi sigati tamrid ba na nufin mai rauni ba ne ana nufin cewa da ma'ana sai ka ba lafazinsa ba an gane da kyau to wannan kenan to da haka sai da mana shi abdullahi bin salih yana daga cikin wanda imamul bukari ya ruwayar hadisi ta hanyarsu da isinari cikakke ko kuma a'a wanda ya kawo hadisinsu a matsayin ta'alikan to anan sai malamai suka yi maganganu idan ya zama na imal bukari ya kawo hadisin wane ta cikin ah, littafin na sayi bukari ta'alikan to anan ba za ka kidaye wannan wanan ba cikin mazajen bukari a cikin sayi bukari sai in ya zama ya kawo shi ta wata hanya kuma mausulan ta dai shi wannan wani sannan idan ya zamana ya kawo hadisin wani da isnadi sadar da cikin sahih bukari amma makarunan bigari tare da waninsa to anan ba za ka ce na daga cikin mazajen bukari ba fil usul tunda ne istishhar ne ba ihtijazan ba ma'ana ya kawo shi tare da waninsa dole sai ka ce eh bukari ya yana daga cikin rijal na bukari amma mai istishhadan ba ihtijajan ba ba wai a usul ba an gane da kyau to wannan kenan shi yasa zamu ga akwai raunana wannan sai mu ga Imam bukari kuma yayi yayi ruwar hadisi ta hanyar misali kamar Abbad bin Yaqub az-Zawaji kaga Imam bukari ya fidda hadisin sa cikin sahih bukhari a kitabul adab wanda shine kitab na 78 amma idan ka koma tarjama shi adbar ko ta taqribul tahzib zaka ji mana ya ce saduqun ne rafidiyun rafidiyun wanda kaga in mutum ya kai matsayin rafat to mafi kyau ma a ce a bar hadisinsa da naka aini ma cikin umdatul qari yayin da yazo shirin hadisin sai ce irin wannan bai kamata a rubuce hadisinsa ba mutumin da ya kai matakin arrafat wanda ga idan aka ce wani rafidi ma'ana mai zagin abubakar da umar wanda zai iya halatta kansa kariya to kaga imam bukari malamin bukari ne kuma yana daga cikin rijal na tirmizi da ibn majah amma kaga bukari da ya tashi kare sai ya kawo shi mai makarunan bigai tare da sulaiman bin harb shi sulaiman bin harb ihtijajan bukari da shi ya kafa hujja to amma ya kawo ruwa kuma shi abbar bin ar-rawajini domin yana maka cewa shi ma ya karba hadisin ta hanyarsa kuma ya san wannan ruwa ta to sai kawo ruwa ya a matsayin mai istishhada ruwa kuma suleiman bin harbin a matsayin mai ihtijaja an gano da kyau to da haka ba za ka ce abbar bin ar-rawajini bai yana daga cikin mai rijal na bukhari kai sai sai ka ce istishhada an gano da kyau to sai zama shi abdullahi bin salih آه، الإمام مزي تكن تهذيب الكمال شياتة في أبلا بن الصالح بكاري يايد واتهن يسأمات أليك دناك سي رمز دا خا تا خا تا مناك خا يرمز إلى البخاري تا كما ترمز إلى أن الحديث آه، تعليقا ma'ana da karahul bukari ta'alikan mu'allakan to haka alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya bi shi cikin taqribut tahzir ma'ana kanan kenan sai zama na bai daga cikin mazajen bukari kenan cikin me cikin sahih bukari sai dai wajen yi bukari a wannan kenan to amma gaskiyar zance abdullahi bin salih yana daga cikin mazajen imam bukari wanda ya rawaito hadisi ta hanyar su da isnari cikakke don haka shamsuddin zahabi cikin mizan littafi na kadir ya tafi a kan cewa daga cikin mazajen imamul bukari kuma wanda ya roto hadisi ta hanyar da isnari cikakke ba wai mu'allakan ba Ya ce sai da imam bukari yakan ɗaya kamar nau'in talisi ma'ana bai faɗin suna sai ce abdullah bai ce bin salih ce fil hakika kuma shi wannan abdullah bin salih ne katibul lais wanda sakatare na al-lais bin sa'ad ce fil hakika shi yake nufi to har ma zahabi cikin siyaru a alamin dubala a tarjama shi Allah bin Salih yake cewa amma shashin wasu nusat na sahih bukhari imam bukhari yana bayyana cewa abdullahi bin salih da haka bukhari ya yarwa ta hanyar surwaya mausula kuma aka cikin littafin sa kashif fi ma'arifati man lahu ruwaya fil kutub as-sittah Abinda ya tafi a kai to haka shi ma kuma al ibn hajar cikin hadiyu sari muqaddimata fathil bari hadiyu sari to shi ma kuma anan sai ya tafi a kan cewa a abdullah bin salih yana daga cikin rijal na imamul al-bukhari ba wai ta ba wai ta alikan kada imam al-bukhari yayi ruwa ta hanyar sama ba yi ruwa mata hanyar sama su masul ga sabanin abin da ya tabbatar a ta karibu ta tahzib wanda kuma shi shine abin da yake daidai imam al ya yi ruwaya ta hanyarsa mausula kuma ya ruwaya ta hanyarsa ainihin ta'alika an gane da kyau saboda haka yana daga cikin mazajen imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala to a wannan kenan abu na ƙarshe a kansa to tunda ya sami matsaloli a ƙarshen rayuwarsa na abin da shafi ikhtilaf shi a karan kansa kuma sannan ga makocinsa da yake shigar da hadisai cikin hadisansa kuma bai iya tantance a ƙarshen rayuwarsa to sai zamana hadisan da suka zo ta hanyar almajiransa wanda an san sun yi ruwa ta hanyarsa kafin faruwar wannan matsala kuma an san a imma ne al-athiqat al-athbat to hadisin ta hanyarsa karɓaɓɓe ne kamar irin su imam bukari din kenan kamar su a abu hatimin da razi to amma idan ya zama na hadisin nasa da ya zo ba ta hanyar su bane to anan kuma sai a yi tawakko a tsaya har sai ya bayyana to wannan shine abin da yake daidai kan abdullahi bin salih al-aslu fi kuma sadu. wannan shine abin da shi ibnu hadarin yayi tahariri ya rerayar cikin muqaddima fatul bari hadai sai akan shi abdullahi bin salih an gane da kyau ah, wannan kenan ah, abu na gaba sai batu kan sa'id bin abi hilal ah, sa'id bin abi hilal fika ne sannan yana daga cikin rida na aljama'a ahmad bukhari muslim abu daud tirmizi na bin maja bi tariqil wasifa da tsani tsakani fika ne ثقان على الراجح to sai zamana abu muhammad ali bin ahmad ibn hazamin zahiri cikin littafinsa na al-muhalla bil asab da kuma littafinsa al-fisal sai ya raunana hissa ibn abi hilal ya na shi to wannan rawana da ibn hajar ya wa sa ibn abihila za a karba ko ba za a karba ba amsa ba za a karbe ta ba saboda me saboda shi ibn hajar bin zahiri bai rayu da sa ibn abihila ba bai lokaci ɗaya da shi ba bai san shi ba to ai kaga sai ka san mutum san zaka yi hukunci a kansa balle kuma har a karba to bai zamani ɗaya da shi ba ta ya zai gane cewa mai rauni ne kaga dole sai ta hanyar waɗanda suka yi zamani ɗaya da shi to wanda suka yi zamani ɗaya da shi kuma babu wanda ya tafi akan abin da ibn hazm ya tafi ne zahiri shi yasa ibn hajar ne askalali cikin taqribut tahzib yace ban ga wani magabaci ba da ya gabaci ibn hazm akan raunin sa'id ibn abi hilal sai dai imamu saji ya hakaito ga imam bin hanbal cewa sa'id na bin hilal a ƙarshen rayuwarsa ya sami ikhtilali to aka ga wannan da bambanci kuma sannan ita ma wannan ba bata tabbata ba inda ta tabbata ma to kaga a ƙarshen rayuwarsa kaga wannan hukuncin daban da kuma hadisansa wanda ya bayar da su a farkon rayuwarsa kamar batu kan shi abdullahi bin salim da muka ambata don haka shamsuddin zahabi rahimahullah cikin mizal islam fi fiqh rijal yace sa'id bin abi hilal fiqatun ne ma'ruf ya ce ibn hazamin shi kadai ya ce mai rauni ne kuma haka cikin siyaru a alamin nubala yayin da ya zo tarjama sahi zahabi sai ce al'imamul hafiz ya ce ahadis ya ce ahadis sikat shiwa sa'id bin abigina kuma haka ibn sa'ad a kitabun tabaqat haka al'imamul ijili لتاخذ آه، آه، الثقات هكا ابن هبان آه، كتاب الثقات هكا امام دار قطني لتاخذ التتبع والالزامات وانا كان بخاري مسلم استدراكات دير سورنسو ابو بوا مسكما هذا هكا بس انت كم ابن ابي هلال وتؤنشن ثقان دناك الحافظ هذا يساري yake cewa a imma malamai na da sun haɗu a kan cewa fika ne sai dai asaji shi yayi zuzi sai ambace shi a kitabar bu'afa sannan ya kai ta magana ga abin hanbal kan cewa sami ikla da kashin rayuwarsa don haka ce ibn zami kuma ya bi shi a kanaka sai ce lamu yusuf fi zari amma ibn zami bai dace ba mana ya fada cikin abin da yake na kuskure domin sa'id ibn abi hilal a fiqa dan haka ma abu hatim bin razi a kitabul jarh wa ta'dil yace la ba'asa bihi la ba'asa bihi an gane da kyau to idan ibn abi idan ibn abi hatim ya kama maganar abu hatim cewa ya ce la ba'asa bihi garawi to wannan bai ba baya nuni akan cewa wannan rawin yana matsayin ne saduqun an gane ba ah, yana nuna a matsayin eh, ma'ana fiqa ne hadisin sa karfafe ne sai dai bai kai matakin fiqatun sabda ko fiqatun sika ko wani abin da yake ne kama da haka kamar ya haya bin ma'in abu zakariya idan ya ce la ba'asa bihi to abin da yake nufi anan wannan fiqa ne an gane da kyau eh, wannan kenan yace an abi hazim ah, abi hazim shine salamatu bini dinar kenan an abi murra ga abi murra wanda shine maula aqil idan aka ce maula wani maula fulan abin nufi bararren bawa ma'ana bawansa ne sai yan tashi tunda ya ka tashi kaga jibintan lamarinsa ta dawo mai wuyansa tsawaniyarsa tunda innamal wala'u liman a'ataqa kamar yadda yake bukari da muslim to wannan daga cikin ma'anonin maula kenan wanda ibn asir cikin an-nihaya fi garibil al-hadith wal ya ambaci ma'ana goma sha shida daga cikin ma'anar maula ah, ya ce an na abu lalle abu huraira kana ya kasance ya stakhalifuhu marwan wato marwan bin al-hakam yana halifantar da shi ma'ana yana ba shi jagoranci ma'ana ya ce wakilce ni ka zanto jagora wuri kaza ka rike min wuri kaza wa kana yakunu bi dhil hulaifa alhali kuma shi abu huraira ya kasance yana zantowa a zulhulaifa ma'ana inda shi marwa yake bashi ne yake bashi jagoranci kenan fakarar ummuhu fi baitin sai zanto mahaifiyarsa ta kasance a wani gidan daban wahawa fi akhar shi kuma yakan zantowa a wani gidan na daban kuma ma'ana ba gida ɗaya suke ba wahawa akwai loga uku ka iya cewa wahawa ka iya cewa wahuwa ka iya cewa wahuwa da ita shagilu wawi yadda yake ita wannan luga ce qalilatul istimal kala sai ce fa iza arada an yakhruja idan abi hurairah yayin nufin zai fita wa kafa ala babiya sai ya tsaya a akan kofar gidanta ita wa mahaifiyar nan fa kala sai ce assalamu alayki ya ummata amincin Allah ya kara tabbata gare ki ya ke mahaifiyata wa rahmatullah da rahmatu wa barakatu da albarkatunsa ah, fatakulu ita ma sai ce wa alaika kai ma ya tabbata gare ka ya bunayya ya ɗanɗana. wa rahmatullah da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa fa yaqulu sai ce rahimakillah Allah ya miki rahama kama rabbaitini sagiran da kire ne ina ƙanƙani fa taqulu sai ita ma ce rahimakallah Allah ya maka rahama kama bararta ni kabira kamar yadda kamun biyayya kana babba summa idza arada an yi da kula sannan idan yayi nufin zai shiga gidansa ma'ana bayan ya daga wajen aiki kenan sana'a mislahu sai ya aikata kwatankwacin shi wannan abin da ya aikata yayin da zai fito da gida daga wajen aiki to wannan asar isnaduhu hasan saboda shi abdullahi bin salih duk da yake a shekul albani rahimahullah cikin da'iful adal mufarad ya yi kokarin raunana shi a sakamakon shisa ibn abi hilal amma gaskiyar zance asar na isnadu hasan saboda wannan bayanin da muka gabatar wannan shine duba ga yanayin lokaci ya ja don haka za mu takaita bayani akan haka eh, satin gaban muna rayu sai mu tsora bayani kan asarin da kuma sauran abubuwa da suke da alaka da shi sai mu dora insha Allah wa bi hadha al kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu wa rahmatullahi wa شاء الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقول بجه سبودا أنا اللوكتشي وانا ينا تنبيا كنتي وانا نيمان كارم بياني أكم أبو سعود معنا من تفسير إرشاد الأقل السليم توانا بياني أكم سا زيد أوكي لوكتشي ميز أي سيدي كدوب للتافن shadratu zahaf na ibn imat za ga tarjamarsa insha Allah Allahu ala wannan kuma yake cewa shi mana ya halatta mutum ya yi wa iyayensa wanka e ya halatta idan bukata ta bai zuwa ga haka babu komai ya halatta wallahu ala wannan yake cewa shi a Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah suwaye malamansa eh wannan sai ka duba littafin hayatul albani na sheik eh, eh, ashebani da kuma al-muhaddis al-asari na zuhair bin amin eh, a samir bin amin az-zuhairi yana da littafi al-muhaddis al-asari wanda ya kana sheik albani da kuma hayatul albani na sheik ibrahim ashebani to za ga sun yi bayani akan suwaye malaman shi a sheik albani sannan ya ce shin za a iya kiran shi a sheku albani da alhafiz a sai dai a ce masa muhaddis ba za a ce masa alhafiz ba wannan shine wallahu alam wa bi hadha alqadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah kare ko eh, sai tunda hadisi ne mai kofi amma kuma zai dauki hukumar rafa'i saboda zaka iya ganin kamar majal ne wanda ijtihadi ba zai iya shiga ciki ba ko da bai ce manzo Allah ne faɗa ba to zaka iya bashi wannan hukunci din kuma sannan ga dalili da suke nuni kuma akan haka din hadisi ya tabbata zuwa ga shi manzo Allah na'am eh eh eh. eh haka ma'ana shi wa kenan Uh, eh za a iya fada da wannan isnarin ba tinda littafin sahih bukhari wannan fil mana idan ya zana mafi rinjayen uh, abu yana ɗaukan siha to an kina da me sahi gaba daya wanda wannan shi ya bayi wasu ke kiran uh, kutubu sita da sihahu sita mana min babu taqalif duba ga abin da yake ingantaccen yafi yawa akan wanda yake mai rauni to da haka sahih bukhari an ci masa sahih bukhari saboda mafi yawa hadisan sahihai ne amma kuma akwai hadisan da isnadodin su ba sa wuce matsayin isnadi wanda yake hasan kamar hadisan Fulay bin Sulaiman da sauransu irin kamar Khalid bin Makhlad da dai sauransu irin su Ismail bin Abi Uwais wannan shine eh to ko da cikin bukari ne hadisin shi Allah bin Sari isnadin sa hasan ne eh wannan shi wannan kuma baya kore cewa sahih bukhari sahih bukhari tunda al-aghlab shine me sahihin abin da yake cikin sa to wannan shine eh, wallahu a'lam